Assalamu alaikum a wannan bidiyon zan nuna mana yadda za mu yi rajista da street airdrop na so that idan ka taba link ya kawo ka telegram kamar haka to sai ka danna start bayan ka danna start to ana abin da suke magana suna magana akan za ka yi earning din free 60 streak wanda ya kasance 2 dala sannan ka yi din taxin sannan ka yi rufarin din mutum ɗaya za ka samu string guda talatin so da farko za mu yi joining ɗin waɗannan group group suna su da channel ɗin duka ne misali sai mu danna na farko sai mu yi joining sai mu yi back sai mu ƙara danna na biyu mu yi joining mu yi back sai mu sake danna na uku shi ma mu yi joining sai mu yi back sai mu ƙara danna na hudu mu yi joining shi ma sai mu yi back to sai mu danna continue bayan mun dana continue zai ba eh, mu dama mu yi submit inda suka ce click on the submit details to sai mu danna to anan sai suka ce mai following din twitter official handle nasu to kai tsaye sai mu danna sai mu yi open idan muka zo sai mu following din su kuna gani dai ko to idan muka dawo sai mu yi back sai mu dawo sai mu danna submit ok sorry mun yi din su ba ah, sai mu yi back na da buƙatar username ɗina ne a wajen kamar yadda ke gani sai mu tura so ana abin da suke magana Now submit your BNB Smart Chain bit 20 wallet address for wallet. Recommending to use Trust wallet, MetaMask wallet only. Suna da shawartar mutum ya kokari ya yi submitted din Trust wallet ko kuma a MetaMask. To kai tsaye sai mu je MetaMask namu. Kamar yadda kuke gani. Sai yi using da na Trust wallet ko na MetaMask. amma bayan ya buɗe sai mu canja network ɗin yana kan bnb smart chat to sai mu danna kofi na riga da mun kofa sai mu dawo sai mu haka sai mu tura so shi kenan mun riga da mun gama sannan ganin wajen kai ma za ka yi ɗaukar farar ɗinka sai ka tura wanda kake so inda za su yi insha'Allah. So wannan shine yadda ake yin Allah yadda, Allah ya da da mu. Abin rabo ne sai mun gwada in Allah.